kwana bakwai da zamu kullum sai mun shiga wajen duwatsun nan kai baka tsoro ne kai matsoraci ne ni dinnan da kake gani ko ni kadai aka bari na rayu a cikin hotel din nan zan rayu wallahi uga ban taba aikata hakan ba sai jiya kada wanda ya sake ya fita daga ɗakinsa sa har zuwa gobe da safe to ni ban gama abin ta-da-hankali da hankali da ta da jijiyan wuya akan dan wannan karamin abu to in banda abinki menene abin tsoro ni ina tare da Sadiq ko da za kai dare a nan tafiya ce ta kama su domin isar da kudurin rayuwarsu sai dai a inda gizo ke sa ƙarshe ne a yayin da suka isa inda suka isa daga nan ne kuma matsalar rayuwar ta fara shin ne kaddarar kamar da kaɗi na ta faru a mace kwana bakwai kashe shi aka yi ko sace shi aka yi ba mu da tabbas tunda ba mu ga gawarsa ba akwai haɗari sosai a cikin wannan al'amarin musamman ma tunda an tsinci rigarsa dauke da jini a jikinta kaca kaca kwana bakwai kamfanin amat entertainment ka dauki nan muku wannan kata shirin mai suna kwana bakwai to in bakin namu yana cikin mu waye shi dukkanin ɗaya bayan ɗaya sai kun shigo hannun mu ba a ga gawar yanzu sai mu fara bincikawa mun fara ganin gawar awalin sannan sai mu dubi ina gawar amira insha Allahu za mu ga awwal cikin koshin lafiya kuma mu koma da shi cikin sa Kwana bakwai! Daukar nauyin shirin Hajiya Aisha Tijjani shiryawa Lawal D. Funtuwa ba da umarni Shak Isa Alolo kwana bakwai! Abin da ya dace mai kawai shine mai addu'a Allah ya bayyana awal. Ina ka fi son sadaka to kuma karke ne eh? kwana bakwai kwana bakwai sa ta kai ka tabaruka kwana bakwai sa ta kai ka inda baka je ba kwana bakwai a nan gurin ya tsaya kwana bakwai a nan dandar ya ta kwana bakwai malam waye kai me yasa kake ja da baya kwana bakwai jaruman da suka taka rawa a cikin shirin ramadan boot garzali miko shamsu dan iya muhammad razaki da kuma gabatar muku da sabon dan wasa ibrahim mai siga kwana bakwai marainiya ce tunda marainiya ce kyawun wanken nan kina ta tayi ina ce ki kawo ta yaki ma sai ki ce ba kya so. A ai kyawun wanke na mata ne. Akwai aikin maza daban aiwon da namiji ne kamata ne. Yanzu da kana da mata kaga an ba ba ni ba wannan wanke wanke. Ka yi aure ka samu matarka. Kaga wannan wanke-wanke sai dai na yi shi kawai ne ma dan garci. Ko in ba ta zo ba. Gaskiya ya kamata ka san abin yi. Na gaji wallahi ana tuna mu da leɓa unguwa. ina fita a riƙa gaba zaura. ko wasa gwauruwa kai kuma ka fice a riƙa gaci zuru gundume man zuru ta abin baya bata maka daidan girman Allah ai ban ma kai gurin tuzurin ban Allah yadda wai umma barin tana miki kin zaki iya tana kwanakin baya ba na zo miki da wata magana ba ta ta tafiye tafiye eh. ba mun taɓa yin magana ba mm. yauwa to kin ga wannan sabgar kin ga in kina son ta bulle maka kana son rayuwa kaga abubuwa sun fashe ma lokaci guda to ki nausa wajen kudin nan kin ga Port Harcourt Abuja Lagos onacasuwa duk in kika wallahi cikin watanni kalilan wata biyu yayi yawa zaki dawo da makudan kudaden ki Allah to shine na ga kin ga in kika banni na je kudaden mu sai mu dawo duk irin rayuwar da ake ciki ta wani wani ma ya zo ya ce maka magana wani haya ko wani waye duk ka wuce gwannan gurin wallahi tallahi kuruci dangin hauka in ji bahaushe ya ce kowa ya wuce ki a zo mai barka kai yanzu ban da hauka ka kuma tunkara ta ka ce min za ka yi tafiya ah, to in ka manta baran tuna maka ka tuna waccan tafiyar da ka je ka yi ta wadda ka bi kanwa uwarka nan amina me ka dawo da shi ka je ka dawo ba aminar ba kuɗin to wai dakata me ba mu da shi a garin nan duk abin da kake nema na sana'a kano akwai shi wallahi ka waiwaya ka ga baki ne ko ta ina in garin allah ya za ka ga suna bulbulwa suna shigowa kano neman kuɗi sannan mu saboda ɗan silbasirati sai mu tashi mu tafi wani gari neman kuɗi ko me ina me suka ci su ma ina me tsantsan sama ci bare dan jehomin ka tsaya a mahaifarka mahallinka ka nema a wurin ka adana wallahi ni da ka je can ka samo min cikin garin nan kuɗi gara ka tsaya nan ka samu komai kankantarsa ka sami yarinyar ka anan karama mai hankali ne tsatsiya ka ɗaura auren ka da ita ku tare ku zaman ku lafiya kalau kaga kai ƙanƙarar ka a kunna nima haka amma ba na son ka sake min magana wani kudu in kuma ba haka ba za mu samu matsala ne da kai ai da aihuwa yoyoyi wallahi gara ɗaɗe kwakwara da namu kuma gara da nasu ba na su kan ƙara ne to Allah da ba ki ƙara su yawa kai na gaji da halinka to kuma kuma wani hali na fita fa zan yi na ji fita za yi. sati ɗaya na baka sati ɗaya kawai ka yanke magana da za ta yi ka kama matar aure cikin gidan nan sati ɗaya ba kika ce don Allah umma kacal in baka kawo min ita a sati ɗaya ba ka san dai ina fita ni zan kawo maka ita a satin kai oh za a tafi zaman jana'ida ba gawa ba Allah ka shirya wa mutane ku je bakin hanya ku tsaya kuna kallon duk mai wucewa to a nan ka nemo ka gano mana Allah sai na maka kafin nan kafin sati ɗaya in dai baka kama ta gidan nan ba ni sai na kama maka sannu baba ya jiki to dauke su jiki ya yi kyau alhamdulillah Allah ya ƙara maka lafiya ba. Amin. Allah ya sa ka lafiya gaba daya. Amin ya rabe. Hmm. Oh, Allah sarki. ke kike da bukatar taimako fiye da ni kuma na ɗauke maki wadda take taimaka maki ko bari zan yi ku tafi tare haba baba a wannan halin da na zo na same ka ai ko da ba zan iya motsawa ba ba zan iya kwace sama'u daga gare ka ba saboda a halin da ake ciki yanzu ta fi ni bukatar ka ni dai ne fata na bai wuce ubangiji Allah ya baka lafiya ba kuma dai dadi da kanta fata ce fa na dawo na zo na dinga taimaka maka kuma zaka ce wayin ƙarar rundu ba cewa nake ki kai ki ki ta ba na gode ubangiji Allah ya yi muku albarka amin Allah ya yi muku albarka am dadi daman ina so in gaya maka wani magana ina so in baka wani labari idan kuma ya ƙara lafawa jikinka ya ƙara yin sauki wai ke asama'u? ban hana ki wannan surutan surutan bane ba ki kyale ta ta faɗa ko menene ne menene me a zuciya ki faɗi dadi abin da ma fa zan faɗa maka yana da matukar fa amfani kuma duk zai yi mana amfani gaba ɗaya mu kuma musamman ma ina faɗa maka kai sai ka fi kowa jin daɗin shi shine ni kuma na ce ba yanzu ba ba ko To ai ni ma na ce ba yanzu zan faɗa ba. Dariya fi miki. To. Lalle babu shakka da bahaushe yake cewa mai mace ɗaya aminin gwauro ta tabbata. Don Allah ka duba ga yadda gidan nan ni kaɗai sai ka ce mai. da na shigo cikin gidan nan tunani na kawai abokiyar zama mm. lalle ya wajabta a kaina ya wajabta a kaina lalle in ƙara aure na dama ya ƙara aure ai ba laifi ba ne hudu ce uku ko biyu ɗayar ma bakin ta aka yi ba amma dai zama da ɗaya kwal gaskiya larura ne ba komai in Allah ya kuwa zan san me zan yi akan wannan lamarin dan ta ci gaba da zama a haka to sannu ba ki dai ya waro ne. ai alhamdulillah an sha fama alhaji baro ai mun gode Allah Allah ya ƙara afuwa amin kai cuta ba mutuwa ba ai wato alai shehu mun fasare ba a rashin lafiya ba ta da daɗi wallahi tallahi ba ta da daɗi ko miska da zarata Allah ya ƙara lafiya wa alaikum salam ina ne abba lafiya kalau dade amma kin ga eh ya sauƙin jikin Eh, kin same su? Eh na je suna ma gaggaishe ka. To ba laifi. Ba dalla. Ita wannan ɗan hmm. wace ce? Wannan yari? Eh. Ba ka gane ta ba? Ah. Yo, na gane ta zan tambaye ka ne? Tun da ka ji ta ce ma baba, a sama'u ce fa. a Asama'u ɗiyar wajenka? sama'u wadda ka sani dai. amma girman dan mutum ba wahala yanzu asma wuce zama haka ai girman dan mutum ba wahala alhaji barau a kwana a tashi to uh, alhaji shehu na'am kaga hmm. tun bayan mutuwar mai ɗakinka abin da ya sa muka ɗauke mi maka magana hmm. muka kyale ka hmm. saboda mun ga babu wata matsala kawai rayuwa ce dai dama jira ake dai a rarraba a tafi a haka to amma tun da fa yanzu ka fara samun irin wannan larura-larura to fa kana buƙatar mai taimakawa kana buƙatar wanda zai tallafa maka ba zo yarinya garjejiya haka ba yarinya ta tasa a ce sai in larura ta same ka ita za ta zo ta riƙa kula da kai to ba za mu yadda ka ja mana abin magana ba a taƙaice dai ina son in gaya ma aure ya kama ka to ka san wani abu magana ka abin dubawa ce amma kuma wannan nauyin na ɗora maka wannan nauyin yana wuyanka domin ku ne idan gari inda ka je ka leƙo min wata toni ina nake zuwa ban san ko ina ba ni in dai ga ta dace da ni to shi kenan to alhamdulillah a yanzu haka da akwai guda biyu a hannu zan sada ka da su one by one ah, Inde daga wajenka ne alhaji barau ai na san za a dace ba wani abu ai kai din ai duk wacce na nuna kai ai ba za ta ki ba sai dai Allah sai dai kai din ne dai wacce za a nuna maka ta ki maka wato ina nan dai har yanzu kai alaji ai mutuncinka arzikinka sai kana malumfashi To kuma Allah dukan magabata. Mutanen bindawa a ce da su ya kenan. Ba komai <laughs> mutanen bindawa ai da wasu san ba su kare za su sanar su. Kakanni ne waɗannan kai dan dan camuwa ba ka sani ba ne. A'a. Ah, yan mata adan gari. Sanin ka daga rasuwa. Um, a jikin abban? Jikin abba alhamdulillah. ai kai kawai ma yake ja saboda already na sanar da shi waya kin gaya masa ah, to me za a fasa ya koyi sabi su da ki ne fa gaskiya Hello? Wa ke magana? Hello? Hello? sannan sannan sannan jiki to mun gode ma Allah Allah ya jiki ya yi kyau To. Um, a sama'u. Na'am dadi. Wannan tun da na ga kin dauko shi kin kawo shi nan gida. Shi babanki ya san yana zuwa wajenki. Babanki can gida nake nufi ya san yana zuwa wurinki. Eh, eh ya sani ya sani ya sani. To ba laifi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji Isa? Ha? Kisan dai. To Allah Allah ƙara afuwa. To madalla. Na gode, Haji. Na gode. Ina yi. Ke? Wato abinda na hana ki a can gida. Na hana ki na ka kashedi shine kuma kika tattabo kuma kika zo kika kawo nan gida Ko? Tambaye ki nake yi.

a mu lafiya amin to amma yanzu yaya dai me kake da bukata yanzu yawwa ina jin daɗin garin alkaman nan in aka dama mun shi aka yi mun kunu ina jin daɗin sa to alhamdulillah ya ƙare to a kawo mun shi wato alhaji hmm? sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dab da zan shigo cikin gidan nan yanzu sai waya ta buga dagawa da zan yi haka dinnan kawai sai na ji wai hajiya rabu ce rabu fa hajiya rabi rabu taka ayo ji kuma hajiya rabu dai kai yo laji ka ce ta yanzu hajiya rabu dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un barau to yanzu kai da waye haka nake so ai dama kai dai nake so saboda maganar da zamu yi da kai tana da muhimmanci um, kana ji na da kyau kaga mun kai munzalin da a halin yanzu duk abin da zamu yi sai dai mu fuskanci gaskiya ko ba gaskiya ba madalla to kaga maganan nan fa da kuka yi da alhaji isa shiru ba kamata yi a ce kana yin baya-baya da maganan nan ba ina so ka ba maganan nan muhimmanci matan nan ka nemo ta ku zauna da ita ku yi magana ka gane ka ta inda za ka hudo mata in allah ya yi ka aure ta ka san shi aure abu ne lullube allah shi san abin da ke nan ka gane ba mu san abin da allah ya boye ba hajiya rabu nake maka magana mana eh matasa eh he to shine zancen ai kuma kai ka san an yi zauna mun yi maganar nan abin da nake so da kai kana jina da kyau idan ka same ta kuka zauna aka yi maganar da za a yi to shi ke nan a ɗaura auren na to ani ka gama ni ka zaburar da ni ubangiji ya huwace maka ya hore maka duk inda take za ka iya nemo ta alhaji barau in ba ta wannan garin tana wancan garin in ba ta wajen yan uwanta waɗannan gidan tana wancan gidan wajen danginta to mene in aka je fa tunda family din su aka ta duk inda take za a sani to ba shikenan ba ka auro ta mu fatan mu Allah ubangiji ya daidaita tsakaninku da Hajiya Rabi in ka auro ta mu da maso muke in aure ya yi albarka ya an daɗe a zauna shi shikenan shi duk wanda ya saki mata rufin asirinsa guda ne ya ji ta yi aure ko ba gaskiya ba saboda kar a zo a samu wata mishkila shi za a ce da ta wane ce to amma kaka in ta yi aure shi kenan yawwanawa to wannan shi ne maganan ai to do Allah ka yawwa to abin abin muhimmanci yanda ya kamata to shi kenan to to bara bara bara ki wallahi tallahi akwai matsala. Subhanallah. Baba ne ya sake yin wani abu? Ɗazun nan na ji baba suna yin waya da baba. Yake gaya mishi cewa an ga hajiya rabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Anti Bilki, wallahi gagarumin matsala ce fa take shirin kunno kai. Kin san ya ce mishi wai ya je wai ya same ta wai a sasanta al'amarin? Asma'u, abin da nake so da ke shine kawai ku taya ni da addu'a ubangiji allah ya sa na cinye wannan jarabawar amin ya rabbi ubangiji allah ya shige miki gaba a cikin wannan al'amarin allah kar ya kara bata nasara yanda za ta cutar da ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah Allah ka shige wa ‘yar uwata gaba a cikin wannan al'amarin. Ya Ubangiji Allah ka ka ba wani nasara ko kuma ikon da zai cutar da ita a kowane hali. Allah ka kubutar da ita daga taurin wannan matar. Marainiya, marainiya, marainiya ce, tunda marainiya ce, marainiya ce. ku bar dukanta ku bar zaginta waya ta baki ki ki dai ki haƙuri na ce ki dai ah. na kuka wai an ya hanya alhamdulillah ya kuma nauyin jiki Amin ya rabi, ya na ganki haka. Wallahi magana wannan matan ne Hajiya Rabi. Gaba ɗaya ta hana ni rawan gaban hantsi. Shi kuma Alhaji ya ce lalle lalle dole sai ta dawo cikin gidan nan. Ni na rasa wannan wani wani irin kaddara ce wannan wani irin rayuwa ne. To me ya damuwanki? Ba sai ta kawar idanki daga kanta ba? Alawiya kenan. baki san wace ce Hajiya rawa ba shi yasa kika ce in kawo da idona daga kanta matar da ta yi sanadiyar rasa kafata guda kuma ne zaki ce in kawo da kaina a kanta. <sighs> a to gaskiya kamata ki gaggauta ki bar gidan nan tun kafin da kai ki gushewa hmm. mahaifina ha idan na je gida mahaifina ba zai marhaba da lali da zuwa na gida ba saboda saboda shi ya fi so ne zaman aure saboda shi ya san cewa zaman aure ibada ne tunda mahaifin ke ce miki ki haƙuri ki bi umarnin shi Yi Allah da zaki nasara a rayuwarki wannan gaskiya ne wannan kuma jarrabawa ce Allah jarabce ki ubangiji Allah baki ikwancin jarrabawarsa tunda kin ga mahaifinki yana alfahari da ke a cikin gidanku yana ji da ke ko ba haka ba to ki yi hakuri dan Allah ki cire duk wata damuwa a cikin zuciyarki kada ki bari wasu su zo suna gaggaya miki maganganu suna zuga ki kina sa ɓacin rai a cikin zuciyarki ki ce ana ganin ku kenan Kina daga anguwa ma muke in jin gaya miki yana nan yanzu a kofar gida yana jira na ko dai asibiti kuka je kamar kin sani to ubangiji Allah ya raba lafiya amin ya rabi to da Allah kiya gaida mai gida to zai ji insha Allah dan Allah ki ci gaba da hakuri insha Allah kada komai mm. Allah ba ki ikon ci jarabawa amin ya ko bari zo taka ni a a a zauna na gode da na gode sosai da Allah ki gaida mai gida sosai sosai to shikenan Allah da zai ji da Allah ki ci da hakuri insha Allah na gode ta wuce lafiya Allah ya sa wato ni abin da zan ce da kai alhaji barau me ya sanya ba za ka haƙura ba ne ai da ka yi haƙuri ka yi abin da ake so shi na. da Allah ina zuwa alhaji shehu alhaji shehu ni wannan abin mamaki yake bani da kai bari in gaya maka wani abu ni babu ni babu saban Allah a cikin wannan al'amari idan da bani da abin yi to a yanzu Allah ya sare mini yanzu ba irin da bane da za ku sani abu da ya dace da wanda bai dace ba kawai runguma in je in kuma ni a yanzu al'amuran nema na da hada hada ta da nake ina ni ina nake da wani lokacin tsayawa neman wata rabi ba da wannan lokacin kuma ni abin da yake bani mamaki alai shehu yanda ka jajirce ka hakikance sai wannan abu ya Kar karfa ka manta wannan abin idan aka yi shi yarka ta cikinka za a wulakanci domin ku ita za a cutar kuma duk wannan abin da ka ga shi alhaji isa yana ta fama a kansa ba wani abu ne ba tinkawansa dai ya ɗau kuɗi ya baka kuɗin nan kuma ka kamun saboda haka tun da ni ban da kuɗi ba bukata ba ta biya ba sai a rika mun bita da kulli to ta zo ƙarshe zan ɗauko kuɗin nan cas dama kai ka bani sai in baka sai ka bashi kuɗinsa sai ya je can ya nemi mutumin da baya tsoron Allah sai ya je can ya nemi wani mara imanin ya je yi amma ni kam ba zan yi amfani da wannan kuɗi ko in yi amfani da wata dama in saba Allah ba ba zan ba wato kana ji ko wannan magana ta ƙare a haka zan maida masa kuɗinsa in ce nemi wani da zai iya masa wannan iya masa alaishiyu hmm? ba wai ka ɗauki kuɗi ka kai masa ka ce nemi wani ya masa ba ka yi ƙoƙari ka hana ɓanna ka hana saɓan Allah akan wannan al'amari ai ya sani ai ya sani i ba wai bai sani ba ne son zuciya ne kurinta ɗan adam kuma ni ba wai kana gani na kamar na yi shuru ne abin nan ai in ka lura ni a kota sarƙaƙiya gefe guda da take tattare da ni ko ba haka bane ba akan ba halar dan kunya amma ai Allah baya ba musulmi kunya aqui.